Rahotanni daga karkarar sanamta gundumar filinge a jihar Tilaberi na cewa dakarun rundunar almahau da ke sintiri a wannan yanki da haɗin gwiwar jami'an tsaron gar national ne suka kwace wani rukuni na raƙumai kimanin 27 a hannun 'yan bindiga lokacin da suke ƙoƙarin ƙetare iyaka zuwa ƙasar Mali. Ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar karkarar sanam alhaji lawali ya yi min bayani a game da wannan al'amari. Jami'an tsaro sun zo da wasu raƙuma nan wajajenmu to raƙumman da suka zo da su sai dai ba mu sani ba kamar yadda mutane ga faɗi mutanen Nijar ne ko na mutanen waje ne wannan ba mu sani ba amma dai raƙuma an akwai raƙuma an zo da su domin tantance mamallaka waɗannan raƙuma hukumomi sun ba da damar a ziyarci cibiyar kula da harkar hushi ta garin sanam inda aka ajiye su an gayyace mu mu eh, shugabannin al'umma don mu ga raƙuman ko mu san tabbacin kowane iri ne ana zuwa ana dibin wutan su lalle mun ga su kamar yadda suke mun gane su kamar police haka saura dai ba su da wuta kamar can baya wani lokaci kana gani cikin kasuwa masu dabbobi suna zakkuwa suna dibin bisar da adda su, suna cewa wa'anga su ne kuma lalle da gudunmawa hukumomi har a ba su bisashensu to daga bayan nan dai aka ga wannan shi ma kamar wani lokaci ba masu abu zakkuwa su amshe su ba sai an ka hana wannan in dai mutum ya zo ya ga bisa tashi ce sai an tayi gaban hukuma. Gundumar Filinge kamar sauran sassan jihar Tilaberi na fama da aika-aikar 'yan ta'addan arewacin Mali yankin da tun a shekarar 2012 ya fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro. Dukkan matakan da gwamnatocin Nijar da Mali ke cewa suna ɗauka da haɗin gwiwar rundunonin ƙasashe aminai abin ya cutura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.